masha Allah to ga tambayoyi da yawa kuma mafi muhimmanci shine amsa tambayoyin saboda za a yi magana ne kai tsaye da yan uwa daga wurin su ne za a ji saboda haka zan ya tsaya a nan yan uwa ya hakuri da abin da aka ji mu ji tambayoyin kuma Allah ya ba mu iko insha Allah amsa kamar da aka sanar cewa tambayoyi suna da yawa amma za a screen da ni wanda suka da muhimmanci da yawan gaske kamar yadda aka sani yanzu kuma ga gidan rediyo cewa muna tafiya muka tafi sha Allah sai a wuri sha da rabi za mu isa yayi sai a tambaya ta farko ita ce akar Allah mai tambayar na cewa yana so malam ya gaya masa ko ya masa ƙarin bayani wai wace gudunmawa ce wanda maulana mushammad tijjani ya bara a cikin musulunci kamar yadda imam malik da abu hanifa da Madubina bin da shafi'i suka bayar masha Allah ah, wannan tambaya ne mai kyau tambaya ce mai muhimmanci shehu tijani radiyallahu anhu bayan gudunmuwansa na tarbiyyar zukata wanda shine mafi muhimmanci inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idza fasadar al jasadu kulluhu ala wa hiya ma'arifai suka gane cewa ashe kowane abin ma yana juyawa akan zuciya ne kuma su imamu malik da imamu shafi'i da abu hanifa ba su yi magana akan lum'an zuciya ba sun yi magana akan lum'an ruwa ne in ana alola ruwa bai tafi wuri kaza ba za a gyara a wanke in an shiga yanayi kaza in an yi sawu iri kaza za a yi kablu ko za a yi baɗi ba su faɗi sawun kana sallah kana tunanin duniya ko kana sallah kana tunanin ga za a yi kwallo kana sallah kana tunanin match din Arsenal da Chelsea a wurin Imamu Ahmad da Shafi'i da Hambali ba kablu ko baɗi amma a wurin Shehu Tijjani radiyallahu anhu wannan mai sallan yana bukatan ya zo a kankara zuciyar shi a wanke ta a gyara ta sallah yana tunanin wani iskancin duniya ma ko kasuwancin duniya duk a fiƙihu ba a wannan karatun sai a fiƙihul batini a fiƙihul kalbi to shehu tijjani radiyallahu anhu shugaba ne da aka sallama ma a wannan fiƙihun to a fiƙihun zahirin ma shehu tijjani radiyallahu anhu abin da mutane ba su sani ba almaula suleiman sarkin morocco a zamanin shehu tijjani radiyallahu anhu muridin shehu tijjani ne bil ijma kowa ya san wannan duk masanin tarihi ya san wannan almaura suleiman ya nemi taimakon shehu tijjani ne musamman dalilin da ya sa ya zo ya rungumi shehu tijjani saboda yadda ya ga shehu tijjani radiyallahu yana yaƙi da bid'a abubuwan da ba kyau ya tsaya yana yaƙi da su da abubuwan da aka shigo da su baki a addini ya zo ya rungumi shehu tijjani radiyallahu anhu ya ce to ya taimake shi da wannan ilimin nasa a yaƙi waɗannan abubuwan a kawar da su daga cikin addini saboda aka shehu tijjani ya zama kamar murshidinsa kuma muftinsa a daularsa shehu tijjani radiyallahu anhu malaman duniya na zamaninsa gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa malami ne na gani na faɗa wallafa littafi da yawa sukan ce ina littafin da ya wallafa ko kaza ko kaza wallafa littafi ba shi ne ma'aunin ilimi ba ko miskala zarratin domin har yanzu mun sani hadisan da aka ruwaito daga wurin abu hurairata dubu biyar da wani abu ne hadisan da aka ruwaito daga wurin abdullahi ibn amr ibn al-asi dari bakwai da wani abu ne duka gaba daya amma abu huraira da kanshi ya ce abdullahi ibn amr ibn al-asi ya fi shi ruwaito hadisi shi yana wallafa littafi shi ko abu huraira bai wallafawa amma sai gashi an ruwaito dubu biyar daga wurin wanda bai wallafawa an ruwaito dari bakwai daga wurin mai wallafawa ina fatan mun gane wannan kuma har yanzu ai ba za ka ce ga littafin a imma manya-manya na musulunci na su malaman su imamu malik imamu malik bai da malami ne muhammadu ibn munkadir malamin imamu malik ne ta yadda imamu malik da kansa yake faɗin in ya fara jin yana jin kanshi shi ya zama wani abu watan shi mai ilimi ne ko babba ne yakan tashi ya je gaban muhammadu ibn munkadir ya zauna na dan wani lokaci ya ce sai ya raina kansa gaba ɗaya muhammadu ibn munkadir bai da shafi ɗaya da ya wallafa amma imamu malik ga muwatta nan ya wallafa mana ga mudawwana nan an tattaro daga maganganunsa an tambayi imamu shazali radiyallahu anhu aka ce wai da Allah ina littafanka ne Ya ce ga sunan wannan almajiran wallafa takaddu ai mai sauki ne wallafa mazaje shi ne aiki Ya ce wannan almajiran da na wallafa su ne littattafai na da ko suka fara talifin sai ga ibnu layi sakandari sai da ya littafin da malamai suka ce kada hikamu an kuna qur'anan ko sai ga imamul busiri mun san waye imamul busiri duk yan makarantar imamu shazari ne ko suna ka yan uwa Muhammadu barnawi abdullahi barnawi afwan shehin abdulaziz dabbag bai da littafi ko daya amma ga abdulaziz nan kun ga yadda littafin shi al'ibris ya zama abin da ya zama to haka shauci janar radiyallahu anhu ya wallafa mazaje ya ilmantar da ilmi sai da malaman duniya suka sunkuyar da kai a gabansa sannan kuma ya tabbatar ma duniya da cewa wannan ɗariƙar nasa babu wani abu a ciki wanda ba a kulle yake da Qur'ani da sunna ba saboda taballu'insa da taballu'in almajiransa a cikin alkur'ani da sunna wannan magana yana da tsawo akwai dan uwa bawan Allah wanda ba ma ba tijjani ne. ya wallafa littafi mujalladi uku unwanin shi at-tariqatu tijaniyya Allah ya bamu lokaci wata rana mu zo mu magana akan matsayin Shehu Tijjani radiyallahu anhu da jihadin sa dan Shehu Tijjani ba karamin mujahidi bane ka san ƴaƴansa ma gaba ɗaya sadaukar da su cikin jihadi Shehu Muhammadu Kabir har yau ba wanda zai ce ga kabarin sa babban dan Shehu Tijjani radiyallahu anhu saboda ya fita yakin Faransawa ba ƙara ganin shi ba ko kowa ya san wannan wasu ana cewa a track ana cewa Faransawa almuhim dai ya fita fagen jihadi so haka dai wannan fanni ne mai faɗi kuma tambayoyin suna da yawa ah. Ah, Allah saka alkhairi a'ka makalla malam naji ka ce dariƙa ba kungiya ba ce na to insha Allah zai tashi to Allah a ah, aka makalla naji ka ce dariƙa ba kungiya ba ce to me yasa ake baiwa mutum sannan kuma a ce masa ka karba Allahu akbar Wata matsalolin wallahi rashin zuwa wurin shegunan mu a zaura ne shi ɗan uwa baiwa mutum ɗariƙa manzan Allah ne ya fara bayarwa ya ce ka karɓa ya ce na karɓa wanda aka ba ɗin ga hadisin jariru na hadda sharaɗi ma a ce sharaɗin ta kaza da kaza da kaza su sai na abubakar da aka ba su musulunci ya yi ba yi sharaɗi ba amma jariru ga hadisi na bukhari da aka zo za a bashi shi sai da aka ce mashi an maka sharaɗin nasiha ga duk musulmi da kuma asabu uwa ba yace na yadda na karba ka karba na karba yace an baka shine a watan kalmar kalmar kawai iskal ne mutane suke samu ai ma'anan bayarwa hausa ne ainihin shi ne bai'a abinda arif watan a larabci ake cewa albay'atu bay'atuhu ala kaza mun kawo kissan abdullahi ibn amr ibn al inda ya je ya karbi nashi ɗariƙan na azumi a yi ɗaya a sha ɗaya wurin manzan Allah ya ce ka karɓa na karɓa ya ce wallahi ga yanan ya tsufa tukub amma an shiga ba fita saboda haka ba bari har sai an koma ga Allah ko hadisi ne a sahihul bukhari ko saboda haka shi bayarwa da ake cewa bai a ake nufi sharuɗa da ake sayarwa irin wancan sharaɗin ne da aka yi masu mujashi'u da makamantansu wa Allah as'ala hadan shay'an hadisin mujashi ko aka ce akan ga wani lokaci sandan shi in ta faɗi yana kan abin hawansa sai dai ya sauko ya ɗauka da kanshi saboda sai na rasulullah ya mashi sharaɗin kare tambayi kowa komai na shi sharaɗin kenan amma sun sai na abu huraira ba ga sunan suna roƙo suna bara in ba su da shi ko ba haka ba su ba a masu wannan sharaɗin ba za su je su zauna akan hanya suna ta mammatsa ciki su ga sayyidina abubakar suna abubakar suna dan ba dai za su fito karara ba irin ka san wasu ma yanzu yanda suke bara ana tafiya ana karanta ishirini ne kai kuma ka gane to shi ma haka yake yi sai ya ce tunamin ayoyin nan na alkur'ani sai ya karantar da shi ya wuce wannan ma ya zo sai na umar ya ce tuna mun ya karantar da shi ya wuce haka dai har manzo Allah ya zo dogon kissa na san duk kun sani kuma ga yanan hadisin Jafar ma shi ma wanda yake wadawa ba wanda yake tausayin su irin Jafar yana kawo musu abinci gaba ɗaya ko babu masu kankare da sauransu so da kaga amma kuma irin waɗannan su kuma an hana su waɗannan an bar su haka dai abin yana da faɗi amma maganin abin shine a je a tankwashe kafa gaban malamai masana na Allah ah, Allah saka alkhairi aka maka Allah mai tambaya ta gaba yace me yasa idan aka kira sunan shehu sai ku ce radiyallahu anhu shi me bambancin sa da sahabbai <laughs> bambancin sa da sahabbai sahabbai sun yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya zo a bayan zamanin sayyidina manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim dinnan shi yana cikin wa akhari na minhum ne radiyallahu anhum wa radu anhu su waɗannan kenan su kuma wa akhari na minhum sai muka ce eh, to su ma radiyallahu anhum wa radu anhu lamma yalhaqu bihim to fa a akan Allah mai tambaya ta gaba yana cewa <clears throat> malam ina so ka yi min ƙarin bayani wasu suna magana kan gaibu har ma suna dangana cewa annabi rahama cewa wai bai san gaibu akan kalla me gaibun nan ne wallahi wannan tambayan ba ta da ma'ana kullum muna faɗa ma yan uwa duk mutumin da ya ce maka manzan Allah bai san gaibu karka ce wallahi tallahi manzan Allah ya san gaibu za ku taɓa ta lokaci ce mashi dan Allah me yayi gaibu ka tambaye shi shi mai tambayan dan Allah me yayi gaibu in yana da karatu ya san menene gaibu kila a hadisi sai ce maka Allah gaibu ne sai ka ce to Allah ne manzan Allah bai sani ba maka mala'iku gaibu ne sai ka ce ayyan aikan manzan Allah ne aikan su yake yi ba manzan Allah sallallahu ba wanda ma ya zo ya zauna kusa da shi sai ya gansu wara aiti ko yake ga ba sai da Aisha zai ce maka aljanna da wuta gaibu ne sai ka ce ai ana zaune a duniya manzan Allah ke zuwa ya dawo har ya ce ya ga wani a ciki ya ga wani a ciki ko ana zaune sai ce ga aljanna ga wuta a gabana ku kuna ganin bango shi yana ganin aljanna da wuta uridat alayyal jannatu wan naru arda hadha alhayit ko fa ma ra'aytu kal yawmi fil khairi wa sharri zai ce maka abin da zai faru nan gaba gaibu ne sai ka ce ai manzo Allah a tsayuwa ɗaya ya bada labarin abin da zai faru a tashin kiyama ba wai ha abin da duk zai faru a tashin kiyama a tsayuwa ɗaya ya faɗa hadisin Husayfatun Yaman ga yana Bukhari da Muslim قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثنا Ko zai ce maka ai abin da ke ciki cikin ciki gaibu ne sai ka ce wannan ba za Allah wani kita ba na ko sai na Abubakar ai da ya zo rasuwa ya ce ba sai ƴarsa sai da Aisha ya ce inna ma huma akhawaki wa ukhtaki ce ni dai na san akhawaya amma ban san ukhtaya ba ya ce a cikin ciki ne ina fatan kila za ta zama mace ce kasa suna da ladabi ga Allah akwai kinaya ko zai ce maka sanin yaushe za a yi ruwa ko ya ake ruwa gaibu ne zai ce shi ban san Allah ba shi ba kabarin sama ya hararan gizagizai su zubo da ruwa kabarinsa in ya haɗa ido da gizagizai ga hadisi na a cikin sunan darimi ko na asai da Aisha radiyallahu anha wanda aka zo aka yi mata kukan kukan rashin fari a madina ta zo ta ce to abin da take so mutanen madina su zo su huda dan wani wuri a ɗakinta kabarin sai na rasulullahi ya ido hudu da gizagizai ya ce kala fafa fa'alna fa mutirna matran ghaziran an batal ashaba wa asmanal ibila haka ne, suna ga yan uwa Wani da zai faru nan gaba dan uwa da Allah wanne ne manzan Allah bai faɗa ba kuma abin da aka boye a zuciya su sai na Uthman ma mutum zai shigo ya ce na ga alaman zina a fuskanka ah, to ai ba shi malamin su dan taimiya malamin su dan taimiya ga yana a cikin littafin su madarijus salikina mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da hamsin da shida irin buguna amma ka huta mu daina maganar shafi shafi saboda akwai bugu da yawa ka duba kitabul firasati a cikin madarijus salikina za ka ga inda ibnu taymiya yake ce ma almajiransa da aka zo za a yakin tatar sai da ya rantse so saba'in cewa musulmai za su yi nasara wannan karan aka ce ka ce insha Allah ya ce da Allah tun da dai kun matsa an ce insha Allah amma ta hakikan la ta hakikan eh an ce insha Allah amma ba an annaka maganar da mashi'ar bane an dai can tunda kun ce a ce ibnu qayyim ne al ya nakalto wannan maganar daga ibnu taymiya kakakin ibnu taymiya yace ga nan sun sukan zo wurin sa sai yace dayan kuma yana shigowa wuri na sai kaga alaman abubuwa mara kyau a fuskan shi suka ce to da ka rika ba mu labari don mu gyara yace kuna so in zama dan duba ne amma dai muhimmi ya ce ya ga abin da ke cikin zukatansu ya ce ya ba su labarin abin da zai faru ibnu taymiya zai iya wannan amma zan Allah bai san gaibu ba jahilcin su watan amarin shi ne hadisai sai su ce wanda ya ce ba za'a Allah za watan ba a ganewa ne saboda ba wurin malamai aka yi karatun ba dan uwa yanzu da Allah zan Allah ba shine shugaban manzanni ba ta ya ce shi bai san shi ya fi annabi Musa ko bai ko bai fi shi ba ko ya gani ba hadisi ne a Bukhari wallahi ban sani ba ni ne na fi kowa annabi Musa saboda in mutane aka yi sa'aku in aka tashi ni ne farko wanda zan tashi sai in gan shi a makalkala a cikin al'arshi so ban sani ba ya riga ni tashi ko na riga shi tawatu ne sai ka je na la ni ala yunus ibn matta kar ku fifita na akan annabi yunus alaihi salam la taqulu ana khairun min yunus ibn matta dai hadisan bukhari ne waɗannan kar ku ce ni na ga annabi yunus alkhairi to annabi yunusa ya sami abin da ya samu ma ba dan manzan allah ba to ba a gane ma'adadin tawabu'u da ma'adadin hakikan ana faɗin hakikan nasa sallallahu alaihi wasallam watan yadda yake allah gane da mu to akramakallah to to insha allah mai tambaya na gaba yace yana nema akramakallah yace menene hukuncin dundufa da garaya da rawa da ake a cikin amana a shari'a mai hukuncin wannan sannan menene alakarsa tare da tattare da yaban manzala sallallahu alaihi wasallam a addufa ya inganta a hadisai na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa an kada shi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wurin dawowa daga Khaibar kamar hadisin matan da muka faɗa nazarat an taqribu biduffi da makamantan waɗannan hadisan a garaya ya danganta watan idan ana nufin kayan kaɗe-kaɗe na zamani to mafi yawan malamai sun tafi akan rashin halaccin kayan kaɗe-kaɗe na zamani saboda hadisin nan na ishamu ibn Amrin wanda yake cikin Sahihul Bukhari zamani yana nan zuwa ma mutane wanda za su halatta alhirru wal kharir wal ma'azif wal khamr saboda haka malamai suka ce waɗannan kayan kaɗe-kaɗen ba su halatta ba a ah, buga duffu ana yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yaban manzan Allah sunna ne buga duffun mas'alan sabani ne ko ko buga kayan kiɗa ko wani iri matsalan sabani a ka'idan malamai domin na ce mafi yawan malamai don Ibrahim Hazmin al-Andalusi ya tafi akan cewa wannan hadisin ba ingantacce bane saboda shi bai yadda da wannan magana ba kuma babban zahiriya ne babban watan mai aqidar izala ne amma ya tafi akan cewa wannan hadisin bai yarda da shi ba saboda haka ala kulli halin mas'ala ce ta sabani ka'idan malamai a mas'alan sabani in da ko a wurin ku abu haram ne wani ya ce a ba haram bane halal ne to a ka'ida akwai wata ka'ida mai zurfi a ilimin fiqh usulul fiqh ana ce mata mura'atul khilafi sai ku da kuka ce haram ne sai ku sauko daga cewa haram sai ku koma makruhi saboda ladabi ga wancan sashin malaman da suka ce a halal ne saboda ka ka'ida aka sami sabani a cikin matsala to ba a cewa abu ba kyau wannan sufyanu fauri ya faɗi wannan magana ibnu kutaybata dainuri ya faɗa duka sun ce idan malamai suka yi sabani akan abu to ba a yankewa yanke a ce haramun ne ko yanke halal ne sai a ce matsala ce ta sabani an sami sabanin malamai matukan dai wanda ya sabanin ana itibari da ra'ayinsa amma kada kowane irin gangama da tuffun da me da sauransu ba sashi ne na ɗarikan tijjaniya ba kwata-kwata ba ya da alaka da ɗarikan mu ta tijjaniya ɗarikan mu istighfari ne da salatin annabi da la'ila da lahu mas'ala ce ta shari'a kada ganga wanda ya kada ya dogara da ra'ayin su ibnu hazm al-andalusi ya dogara da fatawa ne mujtahidun muqti'un lahu ajrun wahidun wanda yake kadawa ya dogara da fatawan sauran malamai ya dogara da fatawa ne abin dogara mujtahidun musibun falahu ajrani wallahu alam kamar da muka sani muna kashin jagorancin shi ciyaman na wannan maulidi ya ba da ƙa'ida cewa 'yan uwa ya haƙuri da Allah akan tambaye daga tambaye guda biyu nan za mu dakatar insha Allah don malam ya samu ya huta dan mun ce sha da rabi da maza sai insha Allah kuma yanzu we are about to 11:30 so please we are strictly follow the instruction by the chairman of the occasion uh, mai tambayar nan ya ce akramakallah malam ina so ka fassara mini ka taimaka mini bayanin da shehu ya faɗa a cikin littafinsa ko cikin kwanakiriya ne yake cewa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatul khuldi bila bi hutanin kowane magana yana da ma'ana wanda ya dace da kowane wuri ina son musan fassarar larabci da kyau musan me ake nufi da hakika da majazi a larabci kafin murka ɗaukan maganganun bayan allah muna karantawa bar maganan ma watan zurfin ilimin fannona wa man yuhibbu fi'ili mubari'i ne in ka nahau fi'ili mubari'i ne fi jannati halata kaunihi yuhibbu ina son mu lura so da sai ka gane abin da ake nufi ai kallo na kamar ma dai mutum yana cikin aljanna ne don jin daɗi wanda yake sona wannan daɗin soyayyen da yake yi kai ka yana cikin aljanna ne don yana sona ina fata mun gane dan ba ya ce wa man ahabbani bane da ya ce wa man ahabbani wa man ra'ani da sai mu ce to yanke fassara yana nufin duk wanda ya so ni dan ne ma ne duk wanda ya ganni amma in kuma an ce wa mana habbani wa warra'ani wazani ba zai karye ba amma shehu ya ce wa man yuhibbuni wa man ni da wanda yake cikin kallo na ashe ya dogara da ka'idan nan ne ta hadisin ingantacce wanda azzabi ya yi raunana hadisin a siddiqul gumari ya tatabbu'in shi ya kace kace da shi hadisin da yake cewa an ila aliyin ibada ashe akwai mutanen da kallon ma bautan Allah ne kallon su ma wata rahama ce wata ni'ima ce daga Allah subhanahu wata'ala ina fatan muna fahimtar wannan kuma ko da na san hadisin san hadisin rasulullahi la yadkhulu nara mur'un ra'ani to amma ba na son in tafi da karatun ta wancan fannin saboda watan siyak da mawdu saboda haka ala kulli halin wa man yuhibbuni wa man yarani wanda yake cikin sona da wanda yake cikin kallona ai suna cikin aljanna ne ina fatan mun gane wannan to yana daidai da irin kudu jannatin ni'imi wa walam a can da ba a gane ba Allah ubangiji ya ganar da mu zai yiwu akwai akwai wasu fassassarin amma sun dace da zaukin mutane ne a matsayoyinsu wa alam wannan ta ce tambaya ta karshe akan makalla ko da yake yayi ta da harshen turanci amma na gani hmm. yace please can malam help me to give more explanation about the white clothes that we used to pray, we used to spray when during wazifa. ونشرنا للثوب ليس يجب على الذي يفعله بل يندب وشيخنا فعل ذا بمحضره فدع مقالة جهول المنكر واتا شوف farin kyallon nan ba wajibi ba ne kawai dai muna yi amma shehi tunda an yi gaban shehu tijari da lawan bai ce a cire ba saboda shehu tijari ya san ka'idar nan ta kyautata wuri na zikirin Allah abin da Allah yake so ne shi kuma a taru a zagaye wani abu a kira Allah baya nufin bautan wani abu jiya don yi wannan magana a wurin yan uwa ai manzan Allah yan uwa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam shekaran shi goma sha uku a makka kafin hijira ko ba haka bane aka yi nawa kafin fatu makkata takwas bayan hijira duka wannan shekarun da aka yi sahabbai suna kallon ka'aba suna zagaye ta gunki ɗari da sittin ne a cikin ka'aba gunki ba ka'abar ta kanta ba gunki amma ita ake kallo a sallah kuma ana zagaye ta ana tawafi ina fata mun gane wannan amma da yake gunkin ba a nufe shi ba ba shi ake nufi ba banza ne gunkin banza ne saboda haka ba a kula shi ba bautansu bai zama gunki suke bauta ma ba mun yi maganan yadda sahabban manzan Allah hadisin Bukhari da an ce da an ce an idar da sallah za ka ga sun fara neman sawari irin ginshikan masallaci din nan da lungunan nan suna kokarin yin nafilfilin su a bayan sawari din ba dan suna son su bauta ma sawarin masjidi bane ina fatan mun gane wannan saboda ka shimfi da kyalle a kira sunan Allah subhanahu ta'ala kai ba shin fi da kyalle ba ai a bukhari akwai babi guda ma babin mutumin da aka sa mashi wuta a gaban shi ya sallah a gaban wutan yana kallon wutan yana sallah ko babi guda ne a cikin bukhari ita wannan to sai mene wuta dan uwa ba akwai masu bautan wuta ba sai da suna da iskali suna ganin kamar aje wuta gaban mutum ya sallah gaban ya bauta ma wutan ne buhari ya kira babin da wannan sunan yace ai da aje wuta gaban mutum yayi sallah ma ba komai bane ba wani abu wuta da ake bauta mata balle kyalle don ka aje kyalle a gaban ka ka la ilaha illallah watan raina hankalin mutane ne yan uwa yan uwa a karshe tun da an ce tangoyi sun kare ina son gaya muku wata magana mai muhimmanci wannan ɗariƙar istighfari ne da salatin annabi da la ilaha illallah waɗannan abubuwan da shedan kun san shedan ba arrajim ba dai karshen lalata ba kenan karshen lalata da shaidan zai zo duniya yau ya zo wurin nan ya ce miƙo hannunka in baka astaghfirullah al'azim allahumma salli ala muhammadin da la ilaha illallah zan miƙa shaidan arraji in an ce mene hujja na sai in ce hujja na sai na abu hurairata radiyallahu anhu wanda shaidan ya bashi ayatul kursi ya karba ya zo ya ga manzon Allah ya ce ka wa huwa kadhubun ka karba tun aikin alkhairi ne ya baka amma shi din makaryaci ne to mutum ya zo ya baka astaghfirullah alazim da allahumma salli ala sayyidina muhammadin da la ilaha illallah ka tsaya kana neman wai hujja wai kaza kaza saboda Allah banda batan basira kira ka yan uwa Allah ubangiji ya ganar da mu wanda wanda yake dan kallo ne a wannan layin ga mukaddaman mu nan ga shehunan mu nan ya garzaya ya je ya same su ya bi layi saboda wallahi zamani yayi na dole dole a kama hanyar waɗannan bayan Allah in ana son tsira idan da in mutum ya kiyaye kan shi ba zai iya fada ma haram ba yanzu ko kana so ko baka so sai ka ci haram saboda in dai kana mu'amala da banki kuɗinka ya kai miliyan ɗaya zuwa sama to wallahi sai ka ci riba ko an ci naka ko kana so ko baka so in dai kana fita waje wallahi sai ka ga haram saboda sai ka ga ƙwaurin wata kuma Allah bai ce ka kalla ba sai ka ga gashin wata kuma Allah bai ce ka kalla ba sai maganin wannan kawai kai ma zuciyanka laminating tinkan tsatsa saboda hadisin manzan Allah ya ce idan akhta ahadukum nikitat fi na naqtatu sauda fa idza istaghfara sukila kalbuhu Wai idan ada zida fi qalbihi hatta ta'lu qalbuhu wa dhalika ar-ran alladhi dhakara Allah kallabarrana ala qulubihim ma kanu yaksubun saboda haka kuskuren namu ya rika zuwa a wanke kamar yadda ruwa ke sauka a kan laminated paper in kai istighfari ɗari kan ka fito to insha Allah ko zunubin zai zo to zai zo a yaka ne idan aka ce zunuban naka sun yi yawa har sun wuce ɗari ma ba dai iyaka a ƙara ƙila ɗari ko wani abu ba to shi kenan in Allah dan an zo lazimin yamma dan ana jira ka san shi zunubi in an yi shi in istighfari ma sun ƙare mala'ikan rama zai ce mana a ba jira ban ce ka rubuta ba kila zai tuba to shi ke na hakan dare sai ka tuba sai Allah ya rubuta maka lada maimakon zunubi saboda haka wallahi mu rike wannan hanyar mu rike wannan hanya Allah ubangiji ya tabbatar da mu akan hanyar bayan Allah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-ali al-azim wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ada jama'a said that uh, when uh, men of uh, knowledge and wisdom, when they talk, we will see the difference. The difference will be clear, and I think the difference is clear now. I just really want uh, our honourable Sheikh to clarify one issue. There's this issue that uh, the people on the other side they normally uh, talk about the issue of uh, the salat that we recite. They will say that uh, we don't have any hujah for the Salat Fatih, the Jarat kamar and the other Salat, that uh, the, uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam only restricted us to Allah Masala, Allah Muhammad Wasallam, and uh, the Ibrahimiyat. Please educate us more. uh, Chairman Dummo ya yi magana akan Salatul Fatihi da Jauhara da sauran salatai. cewa menene hujjan yin su sun sukan ce banda salatul rahimiya ba salatin da manzan Allah ya umarni da ita watan yan uwa wannan rashin sani ne na ɗaya dai salatul Fati ko jiya mun faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya umarni da ita ga hadisi nan har a cikin littafin Nasiruddin Al-Albani ya kawo hadisin salatul fatihi sifatu salatin nabiyyi nashi ya kawo salatul fatihi ya faɗi cewa ingantacciyar salati ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ita kuma salati manzon Allah wallahi shi kan shi hadisin Ibrahimiyya hadisi ne wanda lokacin da aka tambaya sai da sahabbai suka ce dama ba a tambaya ba saboda zuwa habibu ibn ya yi da jama'a suka tambayi manzan Allah to ni dai yin maka sallama mun iya amma salatin ya zamu yi manzan Allah ya shiru suka ce har muka ji da ya sani da bai tambaye shi ba saboda wai ya ce wai ya zamu yabe ka ya rasulullahi to manzan Allah ya ce koya maka yanda zaka yabe shi to saboda haka mun sami sahabban manzan Allah suna da salatan su daban-daban wanda ba wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji ba ga hadisin ga salatin a Imam Shafi'i nan shahararre a littafin shi al'um wanda yake wasu malamai ma suka ce wanda ya ba ka can zai ma manzan Allah salati da mafi girman salati a mazhabar su dan Albani ya kawo wannan bayanin to sai dai yayi wannan salatin na al'ummu na Imam Shafi'i ko kuma ba wanda ya ce a'a wannan ɓata ne wannan abu ne ba ko ba wanda zai iya isnadin wannan hadisin na shafi'i zuwa ga manzan Allah salati ne da imamun shafi'i ya zaɓa yake yi saboda haka salati ga manzan Allah wani abu ne wanda malamai sun sani duk wanda ya yi wani salati da lafuzza masu daɗi masu amfani salatul fatihi dai gata nan jawara shehu tijjani radiyallahu anhu shi aka ba ita abin da mutane ke da iskali a ciki a cikin jawara abu ɗaya ne shine kalman al'askam suna cewa wai al'askam zagi ne ba yabo ba sun faɗi wannan saboda su jahilai ne ba su da ilimi ba su da ilimi malami mafi sanin larabci a Najeriya ya ce mana al'askam yana nufin mafi daidaita saboda haka sai mu sallama mashi ce tun da ka faɗa mun yadda sannan kuma ni kullum ina faɗa ma 'yan uwa kafin al'askam ba jimawa an ce al'akwam da al'akwam da al'askam ma'anansu ɗaya a wurin malaman hisabul jumal saboda sunu sittin ne a lissafin jumal wawi shida ne sittin shida da babu ne shida da babu ne saboda haka da sin da wow suna aiki interchangeably ne to jama'a assalamu alaikum rasulin aminin Allah ya taimaka mana ya biya mana bukatun mu duniya lahira to jama'a ni ne naku sarki zaki insha Allahu zan tsaya a nan kan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da wannan karatu na Sheikh Dr. Makari insha Allahu ni ne naku sarki zaki MKK dan ala salo mai kankan da kasar Ghana jama'a na magana kai sai ne da kasar Amerika to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu